yayin da take shirye-shiryen bukukuwan cika shekaru 62 da kafuwa. Rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce tana ci gaba da samun sabbin jiragen ruwan yaƙi, baicin kuma ƙara inganta waɗanda ake da su a halin yanzu, kamar yadda babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya Vice Admiral Ikwe Ibas ke cewa. The Usiya Kwanan nan rundunar sojojin ruwan Najeriya ta sami karin eh, wasu jiragen ruwan yaki daga kasar Faransa har guda shida da kuma za a kaddamar da su nan ba da jimawa ba. Ya zuwa yanzu cikin wannan shekara a jimlace kimanin sabbin jirage 173 kenan muka samu. Waɗannan jirage sun taka rawa gaya wajen inganta aikinmu na ƙara samar da tsaro a baki ɗayan Najeriya ta ɓangaren ruwa. Ais Admiral Ibas ya ci gaba da cewa. The Nigerian Navy has adopted a double-pronged strategy. Rundunar sojojin ruwan Najeriya na ƙara ɗaukar matakai masu dungu biyu wajen cimma muradunta a samar da ƙarin jirage ko da baya ga sayo sabbin jirage daga ƙetare. A ɗaya bangaren kuma muna haɗa kai da injiniyoyin mu a nan cikin gida wajen samar da wasu ƙarin jiragen. The Nigerian Navy is complementing with local construction of ships A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, wannan mataki na ƙara samar da sabbin jiragen ruwan yaƙi ga rundunar sojojin ruwan zai yi tasiri wajen samar da tsaro. Idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya da shi dole ne mu ga muhimmancin da rundunar jakaru ta ruwa take da shi a wurin tsaron ƙasa saboda haka duk wani gudunmuwa da za a yi ma ita wannan runduna ta sojojin ruwa ta ruwa kenan ba zai ba zai yawa ba kuma idan muka diba baya irin rikon tsakanin kashi wadda gwamnatoci aka yi ma wannan bangaren na hukumar soja gaskiya sai dai mu yaba ma ita wannan gwamnatin yadda ta kusan ta zo take kokarin karfafa wannan runduna ta ruwa ba shakka samun jirage da kuma horo waɗanda su sojoji na rundunar ta ruwa suke suke samu zai taimaka ma ƙasa a wurin kare kanta daga wani farmaki wanda za fito mata da shi daga ta waje kenan. Hassan mai na kai na. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.